والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تفسير المتقيم عن موطن الإنسانات المالكية من القرآن الكريم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في أبي الحسن في القرآن menene aqidan abul Hassan game da alqur'ani aqidan abul Hassan al-ash'ari eh muna yawan ji ana ash'ariya ash'ariya shi wannan abul hasan al-ash'ari menene aqidan sa dangane da alqur'ani al-imam abul hasan al-ash'ari wulida wa nasha ala mazhab al-mu'tazila imam abul Hassan al-ash'ari an haife shi kuma ya taso akan mazhaban mu'tazila وتتلمذ على يد إمامهم أبي علي الكباري وتتلمذ وتياي يا أهنن wato imam ɗinsa babban malaminsa abi ali al-jubba'i a nan ne ya ɗalibta a nan ya koyi aƙidansu wafi hazin marhala cikin wannan marhala da ya yi karatu a wajen abi ali al wanda shine ra'asul mutazila ya kasance yana cewa bi anna alqur'ana makhluq cewa lalle alqur'ani halitta ne kama fi aqidatul mu'tazila kaman yanda yake cikin aqidar mu'tazila wannan shine aqidar abul hasan a wancan lokaci na'am thumma taba min hadha mazhab al sannan sai ya tuba daga wannan mazhaba datti kenan wannan mazhaba na cewa qur'ani halitta ne mazhaba ce datti mara kyau ba da sunnil arba'in taqriban ya tuba daga wannan mazhaba mai datti bayan shekara arba'in yana kan na shekara arba'in yana kan wannan mummuna kusan shekara arba'in wa ala zalika ala al-minbar fil basra kuma ya bayyana da wannan akan mumbari a basra na muqala yace man arafani faqad arafani yace ya ku mutane duk wanda ya sani hakika ya sani man lam ya'rifni fa ana ali wanda bai sani ba to ni ne abul hassan aliyu bin ismail al-ash'ari kunta aqulu bi khalqi al-qur'an na kasance da ina da aqidar cewa qur'ani halitta ne wa anna allah la yura kuma ina da aqidar cewa allah ba a ganin shi gobe kiyama wa ana taibu minhu to daga yau na tuba daga wannan aqida mu'tazilun lirad ala al-mu'tazila kuma yanzu na kudirce ga raddi ga mu'tazila na kudirce yanzu zan yi ta raddi ga mu'tazila ba wai zai yi haɗin kai da su ba ku ringa fahimta babu haɗin kai da ɗan bid'a babu san sassauci ga ɗan bid'a kaga ya ce yanzu na tuba kuma na kudirce wa kaina zan musu raji an gani kama za ka yi mamaki yanzu yadda mutane suke da sunan addini sai ga malamin sunna ne amma sai ga akwai wani irin soyayya da wani irin alaƙa tsakanin da malaman bid'a a rungumi juna ana kai juna ziyara ana juna murmushi da sauransu to ta ina ne dan bid'a zai yi tunanin ya gyara gidan shi idan dan bid'a za ka ganshi kai masa murmushi ka rungume shi ku zauna tare ka kai masa ziyara ba na tunanin wannan dan bid'a zai gyara gidan shi ina fatan gano wannan to saboda haka kun ga abinda Abul Hassan ya faɗa na kudirce wa kaina zai yi taraddi ga mutazilanci an gane kaga wannan yana nuna mana aqidan wa aqidan ikhwanul muslimin aqida ne batacce aqidan ikhwan da suke ganin a manta da bambanci amanta da bambanci tsakanin kai da wani an gani sai su ce wai abin da ya haɗa ku ya fi yawa fiye da abin da ya raba ku hmm. tun da abin da ya haɗa ku ya fi yawa fiye da abin da ya raba ku a yi ma juna uzuri mu taimaka mu juna inda muka yi ittifaki sashenmu ya yi uzuri ga sashi inda aka samu saɓani to wannan karantarwa ba karantarwar sunna ba ne ba karantarwa ba ne mai kyau an gani wannan magana da abul hassan ya faɗa cewa ya ƙudircewa kansa zai ci gaba da raddi ga mutazila haka ya kamata malaman sunna su kasance na'am nam mudhirul li uyubihim wa ma'ayidihim eh kuma zan yi ta zan da aibinsu da kuma laifukansu a gani yanzu zan yi ta bayyanar da aibinsu da laifukansu huna ta gayyara mawkifu to anan wajen sai mawkifin abul hasan al-ash'ari ya canza wa sara yaqulu inna al-qur'ana kalamullah sai ya fara cewa lallai al maganar Allah ne cewa alkur'ani ba halitta ba ne lakin na mukaddama nazariya jadida sai dai kuma ya gabatar da wani sabon tunani hmm, wa anna kalam Allah huwa kalamun nafsi kan kuma matsalar da aka samu kuma sai ya sake sabo wato ya bar wancan akida mutazilanci sai ya dawo da wani sabon theory wani sabon nazariya cewa alkur'ani maganan Allah ne amma kalamun nafsi magana ne wanda yake tare da Allah baya fita babu harfa a ciki babu sauti a ciki babu taqdim a ciki babu ta'khir kalamun nafsi ne kawai magana ciki ne wanda ba hausa ke cewa oh, magana ciki ba magana bane to shi ya yarda cewa Allah yana magana amma maganar Allah maganar ciki ne ba maganar waje bane wa anna ma nasma'uhu min alfazin cewa lalle abinda muke ji na lafinza wannan abinda muke ji na lafinza to fararrai ne kuma halitta ne abinda muke ji na lafinza eh muna jin alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi halitta ne fararrai ne maganar Allah babu wani yare a ciki babu takadimi a ciki babu ta'khiri a ciki an gani wannan kuma shine tunanin da Abul Hasan ya dauko kuma fil marhalatil akhira to ana cikin wannan ana cikin wannan sai Allah ta'ala sai ya taimake shi sai ya zo ya fara karatun littattafan Imam Ahmad karatun Imam Ahmad bin Hanbal ya taimaka mai ya gane cewa ba karamin kuskure yake ciki ba A gane a marhala na ƙarshe raja ila manhajin salaf sai ya dawo zuwa ga manhaji na Salam. a ƙarshen rayuwarsa sai ya kusanci sai ya kusanci manhajin ahalin hadis kasa musamman ma a littafinsa al'ibana ibana an usulul biyana. eh musamman a littafinsa al'ibana an usulul biyana. Hmm, ya faɗa a cikinsa aqulu inna kalam Allah ghayr makhluq yace mu muna cewa lalle maganar Allah ba halitta bane man qala bi khalqi alquran fa huwa kafir duk wanda yace qur'ani halitta ne kafiri ne shi wa akada ala anna Allah yura yawm alqiyama kuma ya karfafa cewa lalle Allah ta'ala za a gan shi gobe kiyama na'am alqur'anu kalamullah yace alqur'ani maganan Allah ne ta kowane bangare ai hurufuhu da ma'anoninsa duk maganan Allah ne wannan laistiwa alal arsh haqiqi kuma lalle daidaituwa akan al'arshi na haƙiƙa ne da can yana inkarin daidaituwan Allah akan al'arshi daga baya da yazo yayi mu'amala da littattafan Imam Ahmad sai ya fa'idatu cewa lalle Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshi la ta'wila fi wato daidaituwan Allah daidaita ne na hakika babu wani tawili a ciki hadha huwa nafsu ma kana alaihi imam Ahmad wannan shine hakikanin aqidan da imam Ahmad yake kan shi imam ahli sunna wal jamaa انظر الإبانة عن أصول الديانة ودوب لتاف الإبانة عن أصول الديانة نا أبو الحسن الأشعري ومقالات الإسلاميين سنم maqalatul islamiyyin na abul hasan al-ash'ari har ila yau sannan ga littafin sa al na imam shahrastani ku duba sayru alamin nubala na imam zahabi sannan ga tabaqatul hanabila na abi wa salam akwai magana da yake yawa media na'am fara wani kokarin da cewa a kayi a wurin garko ko kuma ka zo ka bar wai akwai wani magana da yake yawo a cikin social media wai wata na cewa na yi karatu wajen garkawi me zan ce kina ganin duk mutanen da suka sani sun san ta kusa ko ta nesa ban taba karatu wajen garkawi ba gaskiya ta kusa ko ta nesa ban taba karatu wajen garkawi ba to menene ya haɗa da garkawi abin da ya haɗa mu da garkawi lokacin da 'yan shi'a suke ta cin mutuncin malaman sunna suna so su bace masallatan ahalin sunna ne muka hadu da mu 'yan salafiya na nan turin nufawa muka hadu da 'yan hayar da gasa muka hadu da 'yan unguwan sunusi muka zo muka hadu akwai wasu ɗalibai da suke da alaƙa da garkawin kamar irin su malam fitara nasir lokacin yana zuwa wajen na karatu yana zuwa wajen garkawi malam sha'ibu wanda kaman baba ne da shi malam mutala nasir suna zuwa na suna zuwa wajen garkawi karatu da wasu ɗalibai akwai wani malam muhammadu alhaji Ko kusan shi abokina ne kuma yana zuwa wajen garkawi karatu su ne suka haɗa mu da garkawi cewa mu da shi duk ɗaya ne da mu da garkawi mu ɗaya ne saboda haka ya kamata mu haɗu muka je muka kai mai ziyara muka zauna da shi kuma ya yi farin ciki sosai har muka fara tunanin ya za mu yi mu kori ɗan shi'a daga masallatan ahlu sunna wani shi ne babban abin da ya haɗa mu har ma ya zamanto wato mun haɗu da mu da ƴan hayi da ƴan unguwan sunusi da waye da sauransu kai lokacin har ƙungiyar izala ma ta yi farin ciki da abincin da ta ga ita za a taimaka ma sai muka kafa ainihin wani lajina ana kiran shi shabab in ba ku manta ba to wannan shabab din shine muka tsaya sosai ba muka jajirce karkashin jagorancin shi malam garkawi din karkashin jagorancin shi duka mu gaba ɗaya muka yi mu baya a gare shi saboda mai a shekaru ya girme mu an gani kuma alhamdulillah lokacin daidai gwargwado muna mai kyakkyawan zato malamin sunna ne da abin da ya kama da wannan to da muka bashi haɗin kai aka zo aka yaki yan shi'a Allah ta'ala ya taimake mu muka kori yan shi'a a masallacin ahlus sunna wanda a wancan lokacin malami yana wa'azi a cikin masallaci su kuma yan shi'a suna wa'azi a waje kuma idan malamin sunna ya faɗi wani abu dan shi'a zai ce ƙarya kake yi kuma idan malamin sunna ya zo ya faɗi wani magana saɓanin na shi'a suna iya bin shi gida su kama shi su mai bulala su kai shi markar. to wannan abin da ya faru zance na gaskiya shine abin da ya haɗa mu da garkawi amma ba wai matsala na a sa littafi a gaban shi a yi karatu ba idan an sa littafi a gaban shi a yi karatu wani littafi na karanta na ba san gano wannan to irin wannan ni ban san dalili ba ana sha'awa a ringa jingina ni na yi karatu wajen wani na yi karatu wajen wani sai ya rasa ni dai karatun da na yi mafi girman karatun da na yi na yi karatu wajen shek abokan a sireta wannan shi ne kowa duk wanda ya san na tunin wada ya san na yi karatu a wajen na yi shekara da shekaru ina karatu a wajen shek abokan sireta ina ba san gane wannan to sannan sauran malaman da na yi karatu a wajen su kusan kowa ya san su akwai malam abubakar na'ibi na ainihin bello da gusa sannan kuma yi karatu wajen wani wani malam muhammadu nan yana nan ya rasu yana nan cikin wala eh, eh akwai a wani a nan nan da cikin wala da sauran an gane wani malam muhammad shi ma malamin suna ne mun yi karatu wajen ana ke malam na koko to mun yi karatu wajen shi to mun yi karatu mun dai mun yawace wace kai har mun yi yawace wace ma wurare daban-daban don neman ilimi amma gaskiya yawo na bai taɓa kai ne wajen garkawi ba sannan duk wani mutum da kaji ana kira a ce wai na yi karatu wajen shi an gane ko in dai a nan tudun wadani musamman wani karamin malami ko abin da ya kama da to gaskiya karya ne ko wani malami wanda yake sa'a na a ce wai na yi karatu wajen shi ba gaskiya bane an gane akwai akwai akwai malamai wanda da ni da su gaba ɗaya muna muna zuwa wajen tsaye karatu in muka je wajen tsaye karatu za mu zauna ko mu yi nazarin karatun da muka yi da shi to sai kuma wannan bawan Allah sai kuma yana zuwa yana gaya wa mutane cewa ko kuma ɗaliban suke faɗa ba shi ba cewa shi ma ya karanta da ni na fasan gane wannan to gaskiya tu wannan manzanni da kai ji an ce malam wani ya karanta da wani malam wani ai na kawo tarihi na kuma na faɗi malaman da na yi karatu a wajen su to gaskiya garkawi bai daga cikin malamai na an gane duk wanda ya faɗi wannan makaryaci ne kuma sai ya faɗi ga littattafan da na sauki a wajen garkawu da shaida da dalili shi ma kan shi garkawun ba zai faɗi haka ba eh alaikum salam za ta yi kawo mana abubuwa ko da yadda suka saba da shi shi garkawun sabani wani shi a to dama ya kaga ai lokacin da muka fara mu'amala mun fara mu'amala ne a matsayin dukkan mu malaman sunna ne kamar yadda ce ya girme mu a shekara kuma duka mu gaba daya muka yi muka yadda muka sadaukar cewa shi ne zai jagoranci al'amari kuma cikin ikon Allah aka samu nasara to daga baya an fara samun matsaloli daga cikin matsalolin da aka samu a wancan lokacin akwai maganar inkarin dawowa annabi Isa alaihi salam ya yi inkarin dawowa annabi Isa inda muka yi kokari mu dawo da shi mun zauna da shi mun zauna da shi bai gyara ba sannan da abin da ya shafi inkarin bayanan mahadi shi ma bai yadda cewa akwai imamul mahadi ba ya yi maganganu masu zafi da duk mutumin da ya tabbatar da bayanin mahadi sannan kuma ga wasu matsaloli na zafi da yake da shi eh, idan ana in ana yin sallah zai ce duk mutumin da in ana sallan tarawi zai yi ta karatu kuma ya ce duk mutumin da ya gaji in har ya ce zai gina ko kaza a sa yan hisba su kore shi ko yan hisba su kama shi su rike shi a tilasta mai sai ya yi sallah idan mutum ya shiga bayi ila yana cikin sallah sai yana jin fitsari sai shiga bayi to sai kaga an je an tilasta an fito da shi daga bayin cewa lokaci ya yi zo ya sallah ina fatan gano wannan sannan kuma idan ana sallan idi in ana wasu sallah za ce kowa dole sai an tsaya an yi hudu ba in ka ce kana da uzuri ana hudu ba ka ce za ka tashi za a ce baka isa ba tun da ka riga ka zo masallacin nan dole sai ka tsaya an idan da ban nan duk wanda ya san zai zo wannan masallacin in ba zai tsaya a gama hudu ba to ya san cewa ba za a bari ya tau ba kaga duk wanda ya saba sunna sannan abin da ya fi shahara shine matsalar niqabi eh matsalar niqabi yana daga cikin matsalar da ya shahara sosai wanda lokacin da larabawa suka zo suka yi wani daura a nan kulliya a lokacin nan ba ma wanda ya can ma ba fara maganar liƙabi ba da larabawa suka zo yi daura a nan kulliya sai larabawa suka zo suka ga mata sun zo fuskansa a buɗe sai larabawa suna subhanallah ya za a yi a zo mata su je daura fuskansa a buɗe ai tsarara ciki to nan wajen sheik aminu din da su sheik isaka yunus da wasu daga cikin malamai suka je suka nemo niƙabi a kasuwa aka ba mata suka sa wannan shi ne farkon maganar niƙabi a nan garin kaduna daga nan sai shi garkawun sai ya fara shi ma yada wannan ra'ayin shi ma dole ne mata su sa niƙabi sannan ba ma dole ba duk matan da ba su sa niƙabi ba karuwai ne su kuma mijin da ya bar matar shi ba niƙabi dan bidi'a ne shi sannan duk mutumin da ya ce niqabi ba dole bane kafiri ne zindiki ne shi an gane kafirci shi ya fi kafirin bush da clinton to tsakani da allah yanzu wannan kira kira ne da kyau shin daidai ne mutane su yi shiru a kan shi to muna tare da shi da ya yi wannan da ya gina wannan akida muka zaunar da shi muka nuna mai ga yadda gaskiya yake bai amsa ba to mu kuma an tambaye mu ya matsayin niqabi sai mu faɗi gaskiya abin da muka sani sai mu ce niqabi malamai sun yi sabani akai amma mu fahimta ba dole bane shi idan mutum ya sa niqabi idan mutum ta sa niqabi ta kyauta in ba ta sa ba babu laifi to anan ba aka fara faɗa da mu muna mu ne mu yan tilin nubawa ne mun zo da wani sabon aƙida an gane ko duk mutumin da haka aka yi ta mana raddi akan mun ce niqabi ba dole bane to maganar niqabin nan yana daga cikin abin da yayi zabi sai da muka fito fili muka yi karatu muka nuna hujjoji wanda gaba ɗaya da garkawun da ɗalibansa suka kasa yin magana tun daga nan wajen al'amarin ya zama to an gama da shi domin ana ta maganar da amurka tun da ana maganar da kari bari mu fito mu faɗi gaskiyar al'amari a ilmance mun zo mun kawo littattafan tafsiri ya fi talatin sannan mun kawo littattafan fito. ya mulkafan fikiyu na malikiya littafin fikiyu na hanabila littafin fikiyu na kaza muka kawo sannan muka kawo malaman da da na yanzu dangane da nikahi haka matsala ne na sabani bai kai a cewa mutum kafiri ba bai kai a kira mutum zindiki ba to duk mutumin da ya san abin da ya faru da mu da garka wannan shine abin da ya faru kaɗan daga ciki na ba gane to amma cewa wai mun zo mun rena shi a'a mu in kaga muna faɗa da mutum ba akan addini ne duk wanda ka mun yi fada da shi ai akwai malamai da yawa a Najeriya me yasa ba fada da su ba shin an ce mu raina malamai nawa muka raina malamai nawa muka yi ma irin wannan rabi daga malam wane sai malam wane sai malam duk mawa eh? kuma eh, shek abinda suka kafa ganewa su mutanen da su ya eh. lokacin da aka sargafe shi a zuriya ai akwai alasan sa'id sheikh alasan sa'id margayi ya zama eh. kan an taɓa a kan shi lokacin da sheik hassan sa'id bayan an kama dr gumi hmm. an kulle shi a saudiya din na lokacin da wani abin ya faru gare shi bai yi tafsiri ba hmm. waye ya tafsiri sheik alasan sa'id shi me yasa ba mu masa rafi ba hmm. sheik alasan sa'id ya yi tafsiri ko mun yi farin ciki da tafsiri saboda ya yi tafsiri akan manhaji na salaf kuma ya tsaya ya karantar da mutane littafin Allah da sunna akan fahimtar magabata me ya sanya ba mu yi raddi ga Sheikh Al-Hassan Sa'idu ba sauran malaman sunna na Najeriya da suke karantarwa me yasa ba ma musu wannan raddi mai zafi me yasa sai waɗannan malamai su kadai ai ya kamata ku tambayi kanku kuma me ya sanya ai in kaga mun yi raddi kan addini ne ga ga mu wanda rabi ya taba addini ne yana so ya rusa kuma amana ne Allah ya daura kan mutum mutumin da ya san ga gaskiya sai ga wani mutum ya tace gaskiya yana so ya faɗa da shi lalle a gaya wa mutane wannan mutum ba kan gaskiya yake ba kun fahimci wannan haƙi to wannan shine dai gaskiyar magana babu wani karantarwa tsakaninmu da karkaru alaƙa ne na mu da mu da shi an kafa wani da'awa wata lajana na faɗa da shi'a kuma karkashin jagorancin shi kuma Allah ta'ala ya ba mu nasara daga baya da ya fara kawo wasu irin akidu da wasu irin zafi wanda ya wuce gona da iri wanda kowa ya san irin wannan zafin ko duk mutumin da yake garin Kaduna ya san irin zafin da garkawu ya dauko wanda zafin nan ya wuce maganar littafin Allah da sunna ina ganin ba ma mutumin da yake Kaduna ba duk wanda suke Najeriya sun san da haka sannan kuma da Gumi duk mutumin da zai yi adalci ya san aƙidar da gumi ba aƙidar sunna bane kama munafinci da rashin san gaskiya ya sa mutane ke ba shi kariya an gano wannan ko idan kana da gata duk abin da ka aikata a Najeriya daidai ne idan ba ka da gata duk kirkinka kai mutum banza ne wannan shine Najeriya Allah shi kiyaye eh shi a lokacin yana da mataimaki wurin karanta wa shi garkan wanda inda mai ke kwanci a lokacin ni karanta ni ne mataimaki shi idan baya nan duk karatukan da yake ni nake gudanar da su wato mun sa littattafai wanda muke wayar da mutane a kidan sunna ko muna rabbi ga aqidar shi'a wannan shine abin da ya hada mu da shi Allahu a'lam manhajul qawiyy fi wujud du'a al-imam Bismillahi الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أقوال العلماء في وجوب تعظيم الولاة maganganun malamai game da wajabcin girmama shugabanni da mutunta su na'am hunaka nususan kasira ta'muruna bis sabri ala dawr al hukam akwai nasoshi da yawa da suke umurtar mu da yin haƙuri akan zalunci shugabanni ولوازم هذه النصوص تفيد عدم جواز سبهم ولعنهم wato lawazim na wayannan nasoshi suna amfanar da mu rashin halaccin zagin su da tsine musu na'am wadanu ke da suka a gare su min hadhihi nusus daga cikin wayannan nasoshin eh, ala sabil misal al has akan hanyar misali ba wai iyakan cewa ba an huzaifa bin al yaman qala an karɓo daga huzaifa bin yaman ya ce kuntu ya rasulallah na ce ya rasulallah inna kunna bi sharrin fa ja'ala Allah bi khair lalle mun kasance cikin sharri sai Allah ya zo mana da alkhairi fa nanu fihi kuma kuma mu muna cikin wannan alkhairin fa hal min wara'i hadhihi alkhair shar shin a bayan wannan alkhairi akwai sharri ala na'am yace eh kuntu hal min wara'i zalika shar khair shin bayan wannan sharri shi ma akwai alkhairi ala na'am yace eh akwai kuntu kai nace yaya ala ba di a imma la yace ya biuda za a samu shugabanni bayana ba sa neman shari'a da shari'a ta wala ya yastannuna bi sunna kuma ba sa koyi da sunna ta sunnata fa sayqumu fihim rijalun kuma da sannu wasu mazaje za su yi musu tawaye kulubuhum kulubu shayatin zukatan su zukatan shedanu jismanil insan a cikin jikin mutane jismanil insan wasu mutane za su fito ce za su yi tawaye ga shugabanni jikinsu jikin mutane amma kuma zuciyarsu mai irin na shekaru ala yake kuntu kaifa asnau ya rasulullah in adaraktu zalik sai ce yaya zan aikata ya rasulullah idan na riski wannan in na riski wannan lokaci wanda za a samu shugabanni wanda ba sa koyi da sunnata sannan kuma a menene a ba sa neman shirya da shirya ta kuma ba sa koyi da sunnata in an samu wannan zamani kuma aka samu zamani wanda wasu mutane suka yi musu tawaye ya za a yi ala tasmau wa tuqiu lil amir yace ka ji kuma ka yi da'a ga shugaba wa inda raba zaharak wa akhadha malak ko da ya bugi bayan ka kuma ya karbi dukiyanka tasma wa ati ko da wannan shugaba ya buge ka a baya kuma ya karbi dukiyanka ka ji ka yi biyayya akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi وعن الزبير بن عدي قال عن كربو دغ زبير بن عدي يتي أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه من زو وجن أنس بن مالك sai muka kai ƙara zuwa gare shi abinda muke manalka ma'anar kamin hajjaj sai muka kai ƙara gare shi abinda muke gamuwa da shi daga hajjaj irin zaluncin da hajjaj yake mana eh, mun kai ƙara zuwa ga sahabin annabi hmm. ya ba mu shawara ko ya ba mu goyon baya mu yi fito na fito da gwamna an gane ku to mun kai ƙarar zuwa ga hajjaj mun kai ƙarar zuwa ga anas to mai anas ya ce mana قال Ya yace ku yi hakuri inna wilayati alaikum zamanu yace lalle babu wani zamani da zai zo a gare ku illa wallazi bada sharrun ne ba ce wanda ke bayan sa ya fi sharri hatta talqaw rabbakum eh duk zamanin da zai zo to zamanin da zai biyo baya ya fi wannan zamani sharri har sai kun gamu da ubangijinku sami'tuhu min nabiyikum na ji wannan magana daga annabinku hmm. ashe tunanin mu samu shugabanci irin shugabancin kula ba wannan abu ne wanda yake mai nisa kwarai da gaske sun ya nuna duk zamanin da ya zo to zamanin da zai biyo baya ya fi shar an gani kaga wannan ya kara mana ishara cewa shugabancin da zamu samu nan gaba kwata-kwata ba zai kai shugabancin da aka samu a da ba dole ne mu yi haƙuri da su an gani a yi ƙoƙari a yi wa'azi gare su suka yi kuskure a nuna ma shugabannin su ji tsoron Allah shugabannin su yi ta a yi menene shugabanni su yi adalci ga talakawa kada mu kuskura mu ce za mu ɗauki makami a kansu in mun ɗauka sharrin zai koma kanmu ne in mun ɗauki makami ba zai amfane mu ba sharrin zai koma ne kan mu da muka ɗauki makamu saboda irin mu irin shugabanninmu kama ta kunu yi walla alaikum irin yadda kuke haka ne ake shugabancin ku نعم التفسير sai to gaskiya dangane da abin da ya shafi mahaji ba mu ƙara jin yayi inkarin mahaji ba maganar dawo annabi isa ba mu ƙara jin yayi magana na inkarin dawo annabi isa ba na ito ina kyautar zartar gaskiya ya janye ina kyautar zartar maganar mahaji A gani da maganar dawo annabi isa muna kyautar zartar ya janye amma maganar niƙabi da kila yana na har yanzu Eh. gaskiya ne akwai abin da amma shi malam mansur ya ce ya ji kansa kirkir ya janye eh. ka gani to kuma haka ake bukata din idan mutum ya ga gaskiya ji yadda take rashin daɗin ta inda an gaya mai gaskiya ya janye na'am masha Allah malam mansur ya kawo hujjoji har audio sai da ya kawo wa mutane ya nuna musu ya canje ko mutane suka gamsu na ga wannan abun farin ciki ne sai dai maganar niqabi maganar cewa in mace ba ta sa niqabi ba kafira ce mijinta zindiki ne waye to wannan ba mu ƙara shi a bakin shi ba gaskiya amma dai yana nan akan wajabcin eh amma yana nan akan wajabci ai maganar wajabcin hmm. ba fitina bane wannan dama dan ka ce niqabi wajibi ne ra'ayinka ne yanzu mafi yawan malaman saudiya ai wannan shine fahimtar su mazhabin hanabila mafi yawa suna da fahimtar abi dole ne ba shine rikicin ba idan kai ka ce abi dole ne ni kuma nace abi ba dole bane na kawo hujja na kowa ya kawo hujja suna fatan gane wannan ni na zamanto na gamsu ba dole bane kai ka gamsu dole ne wannan baya fitar da kowa daga sunna muna nan har yanzu cikin da'irar sunna bai kai matakin da za mu zo mu kafirta juna ba ko mu fasikantar da juna ko mu kira juna zindiƙai ko abin da ya kama da wannan ina fatan gani babban matsalar mu da shi a lokacin nan kafirtawan da kuma sanya gaba in baka yadda dole bane ba za a kyamace ka za a kira ka munafiki da abin da ya kama da wannan to shi yasa kaga aka tilasta mana muka zo muka yi muhadara inda muka ɗauko littattafan malaman sunna muka yi bayanin gaskiyar al'amari kan wannan niƙabi to ina ganin tunda muka yi wannan al'amarin niƙabi ya mutu a garin kaduna babu wanda ya ƙara tasowa ya ce zai tada hankalin mutane akan niƙabi kana magana sai ya ce hatu burhana kuɗin kuntu sadiki eh na'am na'am yana nuna ikhlasi duk mutumin da kaga yana da mummunan aqida kuma daga baya ya ya gano mai kyau ya canza yana da ikhlasi ba na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنها أن تعلم daga ciki lalle koyar rubutu yana daga cikin al'amuran addini لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا domin koyar rubutu wasila ne zuwa ga haddace addini kiyaye addini da kiyaye duniya na'am wa lil ihsan kuma sababi ne na kyautatawa ومنها أن من خصه الله بنعمة من النعم daga ciki lalle duk wanda Allah yake bance shi da ni'ima daga cikin ni'imomi ilaiha mutane suna bukata zuwa gare ta min tamamin shukuri hadhihi ni'ima daga cikin cikan godiya ga wannan ni'ima an ya'uda biha ala ibadillah wannan ni'ima amfanin shi ya koma zuwa ga bayin Allah in Allah ya sa ka iya rubutu in kana karanta da rubutu amfanin zai koma zuwa ga al'umma an ya fajiya biya hajjato kuma sannan mutum zai biya bukata da shi ta hanyar wannan rubutu yana sai ga mutum ma ya ci abinci da hmm. ta'alilin layin na hayu an al'imtina an saboda Allah ta'ala ya kawo dalili na ainihin hannuwa daga rubutu da tazkiril kati da kaulihi da tunatar da mai rubutu da cewansa kama allama Allah eh kada mutum ya ki rubutawa in an nemi ka yi rubutu kada ka ƙi rubutu kamar yadda Allah ta'ala ya karanta kamar yadda Allah ya sanar da shi hmm. wa ma hada faman kana fi hadisi a kai. duk da haka duk wanda ya kasance cikin biyan bukatar ɗan uwansa kana Allahu fi hajati kuma Allah ta'ala zai kasance cikin biyan bukatarsa na'am wa min anna annal idrar bi shuhud wal kitab wal kuttab daga cikin lallai al-idrar cutarwa bi shuhud cutar da shaidu ko cutar da ainihin marubuta fusuqul lil insan cutarwa ne ga mutum a gani, in dai mutum shaida ne yana ba da shaida sai aka cutar da shi ko kuma mai rubutu aka cutar da shi cutar wannan fasikanci ne innal fusuqa huwa al-khuruj an da'ati llahi lalle fasikanci shine fita daga da'a ga Allah zuwa ga sabo huwa yazidu wa yanqus kuma wannan fasikancin yana karuwa yana raguwa wai taba'a ko yana sasantuwa na'am wali hadha lam yaqul fa antum fusaq shi sa Allah ta'ala da ce ku fasikai bane au fasikun ko ku fasikun da ce ba bal qala fa innahu fusuqun bikum kala ce wannan abin da kuka aikata fasikanci ne fa a gare ku na'am fa bi qadar khuruj al-'abd an da'ati rabbi gwargwadon fitan bawa daga da'a ga ubangijinsa wannan yahsilu bihi min al-fusuq eh fasikanci na faruwa a gare shi gwargwadon fitan shi daga da'a kenan fasikancin wani ya fi na wani nan bi hasu zalik gwargwadon haka wastadalla bi qawlihi ta'ala eh ya kafa hujja ko kuma dilla an kafa hujja da maganar Allah wattaqullaha wa Allah ku ji tsoron Allah sannan Allah ta'ala zai zai zai sanar da ku na wa anna taqwallah wasilatun ila husul al-ilm lalle tsoron Allah tsani ne zuwa ga samun ilimi in dai mutum yana da tsoron Allah hmm. to tsoron Allah yana zama zamantowa tsani zuwa ga samun ilimi wa'uduhu min hadha abin da yafi wannan fitowa fili shine inda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu in da kuka imani in kun ji tsoron Allah Allah zai sanya muku fur'an. abin da zai raba zai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya na'am ai Allah zai sanya muku ilimi wanda ilimin nan zai rarrabe muku tsakanin ƙarya da gaskiya da ilimi wanda da ilimin nan za ku iya rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya ana cikin لكم نازعات أنا تشكل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى shin labarin annabi Musa bai zo maka ba ya kai dan uwa na'am inna da'u rabbuhu bil wadi a lokacin da ubangijin sa ya kira shi bil a wani kwari mai tsarki na'am ya kira shi a wani kwari mai tsarki ya sunan kwarin duwa hmm. sunan kwarin shine fir'auna ka tafi zuwa ga fir'auna lallai fir'auna fa yayi dagawa ya wuce gona da iri wal halaka ila an tazakka ka ce masa shin ka samu ka tsarkaka shin ka samu ka bar wannan mummunan aqida taka ka koma ka samu tsarki a wajen Allah yaka ila rabbika fatakhsha sannan kuma in shiryar da kai zuwa ga ubangiji ka ji tsoron Allah na'am fa arahu al-ayat al-kubra sai ya nuna mai mu'jizozi manya manya annabi Musa ya nuna ma fir'auna mu'jizozi da zai nuna cewa fa lalle Allah ne ya aiko shi zuwa ga fir'auna dan ya nuna mai gaskiya fa kazzaba wa asa sai ya ƙaryata kuma ya saba ma Allah thumma adbara yas'a sannan bayan ya ƙaryata sai ya juya yana gaggawa ya juya yana gaggawa yana cewa fa hashara fa hashara fanada ya zo ya tara jama'a yayye kuwa ya juya yana gaggawa ya je ya tara jama'ansa yayye kuwa yace musu ku sani ya ku jama'a ni ne ubangijin ku madaukaki sai yayi da'awan allantaka fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula sai Allah ya kama shi da azaba na lahira da kuma azaba na duniya ko Allah ya kama shi kamo na ƙarshe da na farko an gano wani ku? na'am inda fi zalika la ibratan liman yakhsha lalle fa wannan wato abun lura ne ga mai tsoron Allah eh Allah ya kama shi da azaba na duniya da lahira an gano wannan eh, to a cikin wannan akwai abun lura ga maganin tsoron Allah insha Allah al-arba'un an-nawawi كم كم ساعة؟ نعم الأربعون أي زوجي والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث السادس والعشرون حديث هنا عشرين دشدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن كربودك أبي هريرة الله قال مش يتاه cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu salama minan nas alaihi sadaqa kullu salama minan nas hmm. duk wata gaba daga cikin mutane tana da sadaka hmm. kowace gaba shi turanci kira joint wai na ƙananan gaɓoɓi ɗin, duk wata gaba daga cikin mutane tana da sadaka tare da ita kullu yawmin taqlu fi shams duk wani lokaci wanda rana ya bullo a cikin sa ai kaga kullun ne rana ke bullowa kenan duk wata duk wani lokaci duk wani yini wanda rana ya bullo a cikin sa na'am ta'dilu bayna sunayn sadaqa sai ka sasanta tsakanin mutane biyu kaga mutane biyu ba sa jituwa kai kokarin sasantawa to wannan sadaka ne shi wa tu'inu rajul fi dabati sannan ka taimaki mutum ga dabban sa Ka tamilu alaiha ka daura shi akan dabban yana so ya hau kan dabban ya kasa sai ka taimaka ka daura shi akan dabban aw tarfa'u lahu mata'ahu alaiha sadaqa ko ka daura mai kayan kayansa akan dabba din ya hau kan dabban amma ya kasa daura kayan shi akai sai ka taimaka ka daura mishi kaya akan dabba din sadaka ne wannan walkalimatu tayyiba sadaqa kalma mai daɗi sadaka ne ka ringa gaya wa mutane kalma mai kyau yanin ba a so mutum ya zama yawan ashar ba a so mutum ya zama yawan kaushin magana ya zama to kana gaya wa mutane kalma mai daɗi kalma mai daɗi shi ma sadaka ne wa bi kulli khadwatin tamshiha ila salati sadaqa kuma duk wani taku da zaka yi zuwa ga masallaci duk takun da mutum zai yi zuwa ga masallaci sadaka ne a gani mutum ya riga takawa daga gida har zuwa masallaci duk wani taku sadaka ne wannan taku din tumidul aza an tariq sadaqa kenan da mutum mutumin da zai je masallaci a mota da wanda zai je masallaci a ƙasa waye fulada wanda ya taka a ƙasa ya fulada wanda ya hau mota ya ji daɗi ya samu hutu amma ladan da ake samu akan haka ba zai samu ba na rawul bukhari wa muslim wa tumidul aza an tariq sadaqa kuma ka gusar da kazanta da kan hanyar sadaka ne aza ya shafi duk abin zai cutar da mutum in ma ya jima ciwo ko kuma ya sa maka kyama duk abin da zai iya ciwo mutum ciwo kamar kwalba ko kaya ko kashi mutum ya gusar da shi shi ma wannan aza ne sannan kuma banda wannan shi ma akwai abin da ya shafi abin da zai sa ma kyama kamar kashi najasa haka ya zama to wuraren da jama'a ke wucewa wani zai ya ringa yin kashi a wajen kai kuma ka ringa kokarin gusar da wa'annan abin dan kada jama'a su cutu to a nan wajen za ka samu ladan wanda ya sadaka rawahul bukhari wa muslim umdatul ahkam an yi karatu magana mu ta farko masu ƙoƙarin suna jin girma da mu zai kasu wurin wane wane wane wane misali sun masu yin wani yawanci abin da yake haka wani mutum da ke baya eh. to sun ma sai su tabbatar da malaka su ma su ma shiga ko sun sama kuma su kafin su sun tabbatar da sai an yi ta ne abin da nake gani ana so ne a wulakanta ka sosai a zo a jingina kayi karatu wajen wani to idan ka yadda kayi karatu to ka gani amma kuma ya rena shi shi ne dalilin eh, ya yi karatu shi amma kuma shi ne ya zo ya rena shi ai ba shi da kunya eh malamin shi ya zo ya rena shi ne hikimar da ya sa kaga suna yin wannan abu za a zagaya neman taimako